amma ba da fa ina zuwa alhadis tabuwa khair alhadi hadi muhammad sallallahu alaihi amma a da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan ta sabar 21 ga watan Muharram hijira na da shekara 1445 da 27 ga watan Yuli shekara ta 2024 bari da muka saba gabatarwa a kowace rana a sanar cikin wannan masallaci mai albarka a yau ma Allah ya ƙara dawo da mu domin ci gaba cikin karatun littafin muftasar al-akhtari wallafa al-imam Abdulrahman al-Akhtari wannan littafi yana kurasa mutum da za mu wata wa ubangijin mu domin shiga duniya da lafiya dan ban ba satin da ya gabata mun tsaya a inda malam yake cewa a fasalin inda malam ya na abubuwan da suke karya a daura da malam ya a kan wasu daga cikin abubuwan da suke karya a daura wanda duk da waɗannan abubuwa an raba su gida biyu wani su zama hadasi ko su zama habasi hadasi shine abin da ya ainihin fita daga jikin mutum daga jikinsa kamar bayan gida ko tsari ko kuɗi ko basi ko kuɗi ko iska ko wani abu makamancin wani habasi shi ne wani yanayi da za ka shiga wanda shigar da shi yanayi zai sa maka wasu wasu da rashin tabbas da Allah kasancewa ka cikin yanayin ka samu matsala a laulaka ta kai ba tare ka sani ba. Dan ba mu ba a satin da ya gabata mun tsaya a yadda ma da yake cewa ah, wanda su babu sabubba da suke kare a daula su ne a nau'in bacci mai nauyi wani bacci mai nauyi ya zama baccin ya fitar da shi mun bayyana a satin da ya wuce mai ishmawu ya raba bacci a bangaren kare a laura zuwa gida hudu mai nauyi mai tsawo mai nauyi mara tsawo mara nauyi mai tsawo mara nauyi mara tsawo waɗannan su ne bambance-bambancen ainihin bacci da suke kare a laura baya ga wannan sai mala ya ce wani kuma haka in mutum ya su mai farfado sai ya sake alaula wasu huru in mutum ya shiga mari ya dawo hayyacinsa sai ya sake alaula wal junun in mutum ya shiga wani hauka na wani lokaci ko farfadiya ko wani hauka makamancin haka ya dawo jikinsa sai ya sake alaula wani kuma su idan mutum ya sumbanci wani matarsa ko wani wata mace ko wani dalili ya sa ya sumbanci wani filazzatin tare da shuguri na samun sha'awa daga sumbatar da ya shi ma sai ya sake alaula wannan nafsul a da shafan mace in kasa da ta an waje da ha idan ya shafi macen ne da nufin sha'awa ko kuma ya shafa ba da nufin sha'awa ba amma kuma sai ya samu sha'awa ne da shi ma sai ya sake alaula wa masu zakari haka duk wanda ya shafi a zakarinsa sa baƙi da kafai da cikin hannunsa abubuwan a safe ko da cikin yatsunsa shi ma sai ya sake alaula sai muka bayyana cewa amma malamai sun ce shafan asakari in ba da wani sha'awa ba ne baya ɗaukan wannan hukunci saboda kamar ka shafi kunnan kai asakari ta ba ce ta jikin mutum to idan kai haka za a ce a lura da a amma wanda ya shafa asakarinsa da dalilin yana neman jin daɗi ne da haka to ko ya samu jin daɗi ko ya samu ba a lura shi ta wani to bayan wannan sai malam ya a nan muka tsaya satin da ya gabata to a yau malam sai ya fara mana bayani akan ya to shakka take shiga cikin al'amarin alwala da yadda ake horar da cewa idan ta shiga ne malam ya ce wa mai shakka fi wa shakka fi wanda ya zama yana kokonto akan wani hadasi da ya same sa hadasi mun bayyana shine ko fitsari ko ban gida ko mani ko masi ko iska ko wani abu kan to idan ya zama kana shakka abin ya same ni na yi ko bai koyi ba kana ka shiga shakka a cikin hadasi to waje ba a yi wuri dole ne sai ka ke a yanzu akwai kishiyar shakka ita ce ne. idan ina da yaƙinin na yi alaura, tabbas na yi alaura, to amma kuma sai na shiga wani yanayi da ba zan iya tantance ta yi tsari ban yi tsari ba wani kuma sai ka ya zo an kira sallah sai ka ina yana cewa ina da alaula hmm, kamar ina eh ina kai ba ni a kai ina da ka ji wannan to ka alaula da wannan tun da shakka ta shiga to ga yanzu kana shakka ne akan kai da kayan hadisi ko ba mutu ya lalata ma duk wanda ya shakka cikin hadisi to sai ya sa wajaba alaihi rubu ya wajaba gare shi ya sake alaula illa an ya kuna waswasan sai idan shi ya kasance mai yawan waswasi akwai ɗabi'a da takan samu mutum wani lokacin kuma da nuna ima na cuta mantuwa da waswasi akwai wanda Allah ce da rute shi yawan mantuwa ba su ya yi ba komai ba amma da ya yi abu yanzu zai ce yanzu zai manta yanzu zai ce yanzu zai manta ya ce to wannan da nuna ce malamai suna ba da magunguna a addinance ma da yadda ake maganin wannan matsala ne ciki mafi girma akwai kiyaye ilimin tallace tallace mafi girma akwai saboda duk wanda yake kallon komai ne sa mu gidan shirari ya tace abin da zai gani to lalle zai zama mu yawan kawai ba shakka akwai Ban banda wannan kuma akwai wasu da to bayan mantuwa ita ma shakka tana faruwa a haka ya zama ka cika wasu wasi za ka yi sai kuma ka dawo kana ɗayi yi ba to idan ya zama mutum yana da lalura ta wasu wasi to wannan idan ya je yana cewa kai kamar kowa da za kai kamar na yi tsari ko ko ban yi ba in wasu wasi ba ma shi da lalurar dama wannan mai lalurar ne to wannan ba za a ɗauke shi tunda ai lalura ce lalura ce zai iya yin sallah ba ko an ji ba ya ce a ta yi la'asar ko sai tambayi shi. alƙata mun yi la'azar da ai mun ciwo to to to misali mun gane ko so in ka zama mai lalurar wasuwasi wannan ba sai ka sake alura ba saboda lalura ce wannan kuma wasuwasi da shakka da mantuwa yawanci yawanci yawanci suna samuwa malamai sukan ce daga abubuwa ɗaya ko ko dai mutum ya zama sun same shi ne daga ainihin kamar yadda muka ce lalura ko kuma mutum ya zama sun same shi ne daga yawan yin fasali shi barna wanda yake da yawan sabon Allah to yana yawan samun matsala wurin tantance ibada in dai ka zama mai sabon musulmi ne kai sosai to shakka za ta ta kama ka sosai ba za ka taba bata ba za ka taba bata wurin lissafa kuɗi ba ba za ka bata wurin lissafa gidaje ba ba za ka bata wurin gane motoci ba amma a sallah sai ka yi ce wasu ne kamar saboda zuciyar mafsida ce to wanda yake yawan barna Allah yana jarabta su da irin wannan bayan wannan kuma Allah kuma ga wanda suke da rauni akwai waɗanda eh, kamar yadda kuka ce da dura ne akwai kuma bayan Allah wanda lafiyar ka lau ba ka Allah komai amma jefi jefi Allah ya kan dan jarabce ka da wasu wasu mun wanda yake yawan sa wasu wasi musamman cikin abin da ya shafi ibadar Allah shedan tunda shi dan yana da wata dama ɗaya da mu ba mu shi a kanmu ba dan ba duka shi dan wani iri ne wani jinsi ne dan aljani ko an halice shi ne da wuta kamar yadda aka sauran aljani to Allah ya bai wani abu ɗaya da bai masa mutane ba shi dan zai iya aksesin jikinka zai iya shiga jikinka zai iya yin mu'amala da jikinka kai kuma ba za ka ba ma gan shi ba zai kai da kai shi shi yasa ai Allah yake ce mana ko allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake wasuwasi cikin zukatan mutane da kata da sallah sai ya shigo shi yasa manzon Allah yake cewa istawu sufufakum al-aqdam bil aqdam kafa da kafa ka fada da ka domin idan ba ku yi haka ba ɗan zai samu inda zai rika rarrasawa tsakani ya shiga ya sa wannan wasu ya shiga ya tuna ga wannan kuɗi ya shiga ya tuna ga wannan wannan na bin shi ba shi ya shiga ya ce ga wata mota ta zata ya shiga ya ce wancan ba matan ka wuce kana ba sallah lafiya lau daga wata mai likafi ya ce ma wancan wancan ba matan ka wuce in za zafi kishi ne kai ka kasa sallar ka wuce sai ka ce ba wa Allah tsaya sai ka gaba ita wacce to shaidan ne ake ne idan kuka ji su wasu a cikin sallah maza Allah ya ba mu magani ko idan ka ji ka santsuwa a sallah ka yi ka danne ka danne yaki ba aka yi isti'aza sai ka tobi a abu kuma a cikin ya su la da shi na a cikin nasuwa da da da a cikin hankali to idan kai wannan isti'aza din shaidan zai don ba amma kuma abin da yake sa ya zama cikin masallata shine rashin akasin dan aka murka akasin idan za mu sallah ga Allah subhanahu ta'ala to wannan su ne suke kawo a ainihin to kun gani ba da shi ne yake da shi akan a rubu shi zai iya shiga cikin ka ka taba ji an ce ga wani aljani nan mutum ya shige shi sai dai ka ji an ce ga wani mutum nan aljani ya shige ko asiri ne sai dai a ce an aika aljani su suna da sammasi Allah ya hore musu wannan zai shiga cikin ka ya zama shi kai suna iya shiga jikin mutum fiye da ɗaya ma mutum ɗaya ne amma za ka iya samun aljanu biyar ko biyar a jikinsa kuma shi guda ɗaya ne kawai sun shiga da sun samu hali kaga amma Allah bai sare mana wannan bai gode mana to wanda ya zama yana da shakka cikin hadasi to dole ya alaula illa an ya kuna waswisan sai ya kasance shi mai yawan wasi ne to idan ya ga dama ta shi wasu wasi ce to fala a alaihi wannan ba ba da komai a kan shi tunda mai lalura ne shi wa yajibu alaihi ghaslu dhakari kulli yana wajaba gare shi ya wanke al'aurarsa ta taminal mazi daga mazi idan ya fita jikinsa ya zo a hadisi manzala sallama ya nunar da cewa idan mutum ya fitar da mazi a cikin daga al'aurarsa to ya wanke al'aurarsa wala ya musulun sai ne amma ba sai ya wanke mara imansa ba al'aurar ko za ka warke domin gabbai ne ba banta maryanan ka gabbai ne ita ma al'aurar ka gabbai ce wanda kuma cikin cikin wannan aiki ne al'aura ita kaɗai ake bukata mutum ya wanke a yayin da zai wanke to malam sai ya ce wala ya kusur da ba sai ya wanke maraina ba to idan da malam ya ce almasiyu sai ya mana bayani menene masiyu wal masiyu abinda ake ce ma masiyi wal ma'u wani ruwa ne alhariju wanda yake fita inda shahawati subura a wurin karamar sha'awa yaya ake gane karamar sha'awa kuma ya yake fita sai malam ya mana bayani fita fakure ta hanyar tunani ka zanna kana ta tunani tunani na iska ka tuno wancan ka yadar ka tuno wancan ka yadar kana ta tunani na sha'awa na rashin ta. to sai masu yi fitar da jikinka to shi kenan ya karya maka a au nazarin ko kuma kallo ne ko a wayanka ko wata tazo za ta wuce ko wata na wanka ko wani na wanka saboda lalacewa ka shiga ka leka da gangan har ba zai iya fitar maka to kaga wannan karamar sha'awa ce to ba zai iya fita ta wannan dalili au gari ko wani abu makamancin haka to abin da ake cewa shine na gaya mana satin da ya wuce abubuwan da ke fita sanadiyar sha'awa ko aka san fitsari daga mafitsara a wuri mazi wadi mali shi mali shi ne babban shi ne abin da yake fita daga babban sha'awa idan sha'awa ta kama ka da ƙarfi shi ne zai fitar maka shi kuma ba irin su bane shi yana da haske kuma yana da kauri kuma yana fitowa da ƙarfi amma mazi bai da kauri bai da haske kuma bai fitowa da ƙarfi in ma ba ka an karba wani lokaci ba za ka gane ya fita daga jikinka ba Su wannan shi ne ainihin yi. shi kuma wadiyi mun yi bayani yakan fita ne karshen fitsari wani lokaci kuma idan gajiya ta mutum yawa shi ma yakan sa Ta fita da wasu daga cikin dalilai to sai ma da kun kunji yadda ake gane ainihin shuha ta shakka idan kai shakka ya same ka akan hadasi to kawai ka sake alwala dalilin da zai sa a ce kan ka sake alwala sai in dama kai mai yawan shakka to sai a ce a dama wannan dabi'a shi ne gurgurin shi amma in ba haka ba sai ka sake alwala sai malam ya ce faslun ga wani sabon fasali la ya hillu li ghairi mutawaddi sala baya halasta ga wanda ba shi da alaula ya sallah duk wanda bai da alaula kuma ka san ka da alaula to ya haramta da Ba baya halasta da ai ce mana Allah ya ce suratul maida ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsulu wujuhakum idan kun tashi za ku yi sallah to ku wanke fuskokin ku ma'ana in za ku yi sallah ku yi alwala kafin ku yi sallah din to duk wanda ya zama da gangan ne kana sane ba ka da alwala to haramun ne ke sani kai tsaye haramun manzon Allah yana faɗi a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib la yahillu salatu illa bil tahara ko kuma la yahillu salatu illa eh, bil tahara ko wani kuma haka hadisi ne na Ali ibn Abi Talib wanda yake nuna Allah baya amsar sallah sai in an yi masa ita da tsarki a cikin ahalari yana bayyana cewa ma duk wanda ya yi sallah bisa gangancin bai da alawala ya yi sallar to ya kafarta kuma wannan tabbas haka yake a cikin shari'ar musulunci saboda wasa kenan da al'amarin Allah ka san baka da aurata kuma ka shiga sun kai santa kana sane shine Allah yake cewa ko wala in sa'altahum la yaquluna inna ma na nakhudhu wa nal'ab idan ka ce musu ku me yasa kuke haka kuke wasa da al'amarin Allah sai su ce ai kuna dan ba'a ne kuna dan wasanni ne ba daga sai muke ba Allah ya ce afa bi ayatin lahi wa rasulihi kuntum tastahzi'una da ayar Allah ne da manzon Allah kuke iskiri kuke wasa to la ta ta zuru uzuri ya kare gare ku kadi ka farto ba da imani kun kafarta bayan imani duk wanda a asali Allah ya ce ai kaza kana sane da Allah ya ce ai kaza kai aka san shi da gangan tare da kila inkarin abin da Allah ya ce misali Allah ya ce gabas ne daidai kai kuma sai ka ce yamma ne daidai to wallahi tallahi ka zama arziki duk wanda ya saba ma Allah da sani to ya karanta Allah ya ce a yi la'asar kafa raka a hudu ka ce a a yi raka a biyar wallahi ta karanta to shi ne daidai a nan Allah ya ce a yi sallah da alaura kai kuma ka ce a a a yi sallah ba alaura kenan sai ka samu kalmar shahada ka kada yi ka ɗibi ruwan kai musulunci saboda yanzu ka zama cikin layin su Jacob da Daniel da Gangozi Allah ka tsare so wannan shi ne ba a wasa da al'amarin Allah sam sam sam sam sam sam sam sam ba a wasa da al'amarin Allah gaba daya to sai malai yace baya halasta ga wanda bai da alwala ya sallah wala tawaful ba sallah ba ma ko dawafi yawancin wasu cikin mu Allah ya hore musu sun yi dawafi wasu cikin mu Allah bai hore musu ba Allah ya hore mana gaba shi shine zagaye ɗakin Allah da ake yi idan ana aikin umra ko ana aikin hajji ko wani abu makamancin ba kuma dawafi ya zo a hadisin a Ibn Abbas manzo Allah sallama yana cewa shi ma salatu dawafi sallah ce ita ma illa ya yahillu eh, ahallallahu alkalamu Allah ya halasta a yi magana a cikin dawafi sai manzan Allah ya ce idza takallama fiha fala yatakallamu illa bi khair in bambanta asalin matanin ba idan za ku yi magana amma a cikin dawami to kan komai sai alheri amma in kana dawami ya halasta kai magana amma hukuncin ta manzo Allah ya ce ita masallaci kawai dai Allah ya halasta ma kai magana ne kuma magana ma ba kowace ba magana ta alheri hadisin tirmizi wanda ya zo daga ibn abbas radiyallahu anhu to kaga bisa wannan dalilin ya nuna maka cewa tawafi ba a yi shi sai da alwala kamar yadda ba a yi sallah da ba sai da to shi yasa ya yace bai halasta kai tawafi ba sai da alwala wala masqun nusqatil qur'ani karim sa'annan baya halasta ka taba alqur'ani sai da wai nan ba a zo kan karantawa ba a'a tabawa Allah ya gaya mu cikin suratul waqi'a ko innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mubarrun ba wanda ya halasta ya taba qur'ani sai mai tsarki to anan sai kaga tambayoyi suna tasowa da yawa ko kowane qur'ani har qur'anin da bai cika ba har qur'anin da aka rubuta da wani yare wanda ba larabci ba akwai qur'ani da turanci ko qur'ani na faransa ko qur'ani na hausa to har da irin waɗannan sun shiga to mafiya yawa malamai suna cewa qur'anin da aka rubuta ba da larabci ba kai tsaye to bai shiga wannan rubutun ba sannan qur'anin da bai shiga ba shi ma bai shiga wannan rubutun ba amma abinda ake so ka gane shi ko shi wanda aka rubuta ba da larabcin ba ko shi wanda aka rubuta wanda bai ci ba kila hizbi biyu da kila hizbi biyar ne abin da ake bukata gare ka shine kai alaula ne wanda aka yarje masa ya dauka ba tare da alaula ba shine almuta'allimu kamar yadda malam zai ce mana illa muta'alliman ko wala musulun sunan qur'ani karim wala jildiha to kaji shi malam ma bai tsaya akan qur'ani kare ba ya ce har da bangon qur'ani jaka gafaka wadanda muka karatun allogo gafakan qur'ani bai halasta ka taba gafakar qur'ani ba ma sai kana da zaki. la yi malam ya ce ba a yarda ka taba da hannunka ba wala bi odin kun ka sa wani itace kun ka sa wani karfe wai ka taba Allah bai yarda ba wannan gafaka ne ba fa Qur'ani ba jama gafakar ma saboda darajar ta illa waye aka yadda ne ya iya taɓawa wanda aka yarje masa sai ya ce mai menene illa muta illa li allimi sai ga mai neman ilimi ɗalibi kila za ka yi karatu za a biya maka sai ka ɗan ɗibo kusa kurani ɗan ɗiba ko yanzu ya yi karanci ba a samun shi sosai amma akwai ɗan ɗiba za a ga iyayen wasu suna da shi har yanzu to sai ka ɗan ɗibo hiziki sama ne ɗaya ka ɗibo rubu ɗaya ka ɗibo eh, juzuki ɗaya ka ɗibo yadda ɗaya kamata to in za ka yi karatu ne za a biya maka ka ɗibo to wannan ba ne wannan babu ne ko kuma ba ma ido ba kai ba kila ka dauko ne gaba ɗaya amma isa munasaba na karantarwa ne za a yi maka kai yanzu ɗan koyo ne to idan ba kai alaura ba babu laifi sai dai kai ma an so kai amma in ba kai mutum da kai koya kake yi babu ne sai mala ya ce lillahi muta'allimin sai ga mai koya au mu'allimin ko kuma mai koyarwa ɗalibi zai iya ɗauka domin koyo shi ma malami zai iya ɗauka domin koyarwa duk da yawanci waɗannan ana daidaita su ne a ɓangaren ɗaukar wanda bai cika ba jama'a idan aka ce wannan hizbi sittin ne hizbi sittin to wallahi ba abin wasa ba kuma ba abin ɗauka da wanda ba ka tabbatar cikin ladabi da ake so shi ne ka kallaka yaro kuma kuskure ne ka ba yaro ƙaramin hizbi amma an ce mu zo islamiyya da qur'ani amma an ce mu sai alqur'ani sai ka ce eh to bari ku dauki wannan da tafi da shi kisitin kuskure babban farkanci hizbi nawa ake muku da sura kuke sura kaza sai ka kintace su kun gaje da siya masa in baka siya masa baka ce je ka sati mai zuwa da kaje da shi ko na makamancin haka amma ka dauke su bisu tun kuskure ne da ba alqur'ani ba abun wasa ba alqur'ani ba abun wasa ba to sai malam ya ce illa muta'alla aw mu'allimin ko kuma malami yusallihu wanda yake ainihi gyara ma ɗalibi da yake karatun a wurinsa sai malam ya ci gaba da cewa wasabiyu maganar da muka yi nan ko wasabiyu yaro karami fi masfin fi masfin qur'anil karim ko fi masfin qur'anil karim fi masfin qur'anil kabir a wurin shafar alkur'ani yaron da ya shafi alkur'ani to kamar babba ne da shafi alkur'ani zai mana bayani wal ismu ala munawihi hilal zunubin da yaron ya samu ba za a samu yaron ba tun da shi yaron ba ku mai littafi ba Wani ya ba shi qur'ani zunubin da ba idan yaro ya taba qur'ani kaga ce ai yaro ne shikenan an mushi a ba wuce ba zunubin nan nan yana kan wane yanzu zunubin ya aka yi ƙur'ani ya ji hannun yara wane ne ya bashi to zunubin na kan wane ne ya aje inda yaran zai iya ɗauka ta zunubin na kan wane ne ya ɗauko ya kaza har yaron ya ɗauka ta zunubin na kan wallahi musamman saboda ƙur'ani inda mun san kimar ƙur'ani ko yanzu takaici da zai sama ka ba ka kani ba ne idan ka je makarantun yara da islamiyyu ka ga bango yadda yara suke da kankan qur'ani fallon qur'ani qur'ani ne a rubuce fa wallahi za ka ga an murmure shi an sa shi a wata kusurwa an cakuɗe shi an sa shi a wani kamar window qur'ani taba qur'ani taba al'amarin Allah qur'ani maganar Allah ne idan ka tinkari ƙur'ani kamar ka tinkari Allah shi yasa idan annabi gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ƙarshen duniya ƙur'ani zai bace ya kwana da sanin wannan wannan ƙur'anin da muke bulewa muna gani muna karantawa idan duniya ta zo ƙarshe zai bace ba za ku nemi ƙur'anin ne ku rasa ba suna nan amma in ka buɗe sai dai ka ga falle me yasa lokacin duniya ta yi ƙazantar da Allah ba zai bar maganar shi a cikin ta ba duniya ta yi lalacewar da Allah ba zai bar maganar shi a cikin ta ba shi yasa lokaci zai kai da ƙarshen duniya ka'aba za a rushe ta ɗakin nan da muke zuwa muna dawa muna hajji muna umara za a rushe manzon Allah ya faɗi wanda zai rushe ya faɗi daga inda zai zo ma me yasa za a rushe saboda kazantar da mutane suke a ban ƙasa lokacin ta kai ga Allah ba zai iya barin gidan shi ba maganar shi za ta ɗauke za a ce za a kai lokacin da mai imani shi ne manzan Allah sallama ya ce za a raka zina a tsakar titi ido na ganin ido za a rika zina wanda yake da imani sosai a lokacin shi ne wanda zai zo wucewa ya ga masu zunar suna zunar a kan hanya sai ya ce musu kukan ku matsage ne ba nan ai tara hanya wannan shi ne mai imani ya kowa imani a lokaci shi ne wanda ba wai fitar da ku ba ba ta ku bari ba a'a kun yi hanya ku watsa wai wannan shi ne bi imani a lokacin za duniya za ta kai lokacin da za a rika taɗi ne ana cewa na ji kakan kakan kakan kakana yana cewa cancan da mutan da suna yin wani abu sallah cancan da ana wani abu wai sunan shi a laulaye duniya za ta ga wannan lokacin Allah har da Allah Allah ka dauki kuma da wannan duniya za ta zama ba abin da ake cikin da sai lalacewa ba komai sai tambana duk inda ka je shashanci duk inda ka je kuma wallahi jama'a in ka kalli duniyar yau da kuyi tsoron an fara da tumatar inda aka inda ba za a yi ba. a yau duniyar yau babu abin da yake cin kasuwa irin nishadi ba ilimi yake cin kasuwa a duniyar yau ba kasuwanci ba wani abu na kawo ciwo ba fasaha ba komai ba yake cin kasuwa a yau nishadi wasanni kiɗa Makana su ne waɗanda ake ji a wannan zamanin 'yan wasan kwaikwayo su ne waɗanda ake ji 'yan kwallo su ne waɗanda ake ji idan ka lura da duniya gaba ɗaya inda ta fi mai da hankali aka mutane suka fi raja'a shine nishadi wannan yana comedy wannan yana skit wannan yana kaza wannan sun buɗe wasan waiwayo wannan sun fara series wannan ya fara waka wannan ya fara kaza in ka lura gaba ɗaya me ake yi da zai ciyar da duniyar gaba da zai ƙara wa mutane ilimi da zai sai dai kame wannan wani manuniya ne na muna tunkarar inda manzon Allah ya magana sai dai Allah ka ɗauki rayuwar mu da masu yi Allah ka sa su amma Qur'ani abin da ya sa na wannan musaddar da Qur'ani zai kai lokacin da za a ɗauke shi ma ba za a bar shi cikin duniya ba saboda ƙasar ta ta yawa ta ce ya yawa shi yasa mu mutunta Qur'ani mu mutunta shi ko buɗe shi ka buɗe shi da martaba kar ka hawa eh ustaz ka buɗe shi da kima ka sa mai turare a buɗe a cikin shi ka aje shi wuri da kyau kar ka bari kura na dukan shi kar ka bari yana shiga wani yanayi Qur'ani aka ce babu littafi a duniya kamar shi kai a ma babu littafi kamar shi Allah ka sa dace sai malam ya ce wa man salla bi ghairi wudu'i bi ghairi wudu'i duk wanda ya salla ba tare da alaula ba amidan da gangan kana sanabar da alaula ka ce Allahu akbar da gangan to ko ka shi ke nan kuma mun raba a sarki domin wani wani wani mai zuwa ba ta Allah sallallahu alaihi kai yanzu ka ka ka yi magana ta freedom ka yaya ka ka fita musulunci duk wanda ya sallah ba alwala da gangan saboda inda ya rantsi kana cewa Allah ya ce sai da sallah za a yi alwala ni kuma na ce ku ba sallah za a yi to duk da ka ci karo da maganar Allah musuluncin ya warga ya lalace musuluncin ka ya lalace wa iyasu billah mala yace wal iyasu billahi Allah kai mana tsare Allah ka tsare mu ranar da za mu ja fashi a duniya ba a cikin musulunci ba Allah ka kalmar mana a ce yau ga shi muna da yiwa rayayyu ne mu a duniya amma addinin ka ba musulunci ba Allah karka kai mu ubangiji ka raya mu cikin addinin ka ka kashe mu cikin sa kai mana sutura duniya da lafiya abubuwan da muke kuma Allah ka amsa ba laifukan da muke Allah ka yafe kurakuran mu Allah ka sa mu to insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga sabon fasali da yake magana akan wanka musan wanka a musulunci A kamar yadda malam zai bayani a sati mai zuwa irin wanka na jaraba na haila da wanka na nifasa za mu bayani jaraba ya cici cici jaraba eh haila din menene nifasi din sati mai zuwa gaba Allah abin da mutum ya zama daidai Allah ka ba mu da kuma kuskure Allah ka yaɗe mana Allah ka mantar da shi cikin zukatan mu sai in Allah ya sati mai zuwa Allah sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am

idan kana wanka ka gama wanka sai kai alwala sai hannun ka zuba da auren ka ka tuna abinda ake cewa shine hannunka ka kai hannunka zuwa al'aurar domin ka samu sha'awa to idan har ka kai domin sha'awa ko ka samu sha'awa ko baka samu ba Allah ta shi amma wanda kila ka zamanta ta wando ne bai maka baka gyara ba wannan da kai gaba ce wannan irin kunne irin hannu wanda ya je da nuna sha'awa amma malikiya za ka ga sun ce duk wanda ya taba saboda ba a so ka kai hannun ka domin kai hannun ka zai iya jawo masa Allah ka sa mu shi wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ذهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب